Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin Mazamanzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama a yayin da aka yi ta cece ku ce sakamakon maganganun da alƙasim hotoro ya fito yayi game da a Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Makari wanda alkasin Otoro ya bayyana cewa profesa Ibrahim Ahmad Makari yana kiransa a waya yana tambayarsa ilimi yana koyi ba shi amsa game da abin da ya danganci ilimi wanda wannan magana ta yatsa matsaharo ta yi trending a social media wanda ta kai yanzu magana kura ta fara lafawa. ɗaya daga cikin malaman isada wanda ake kiransa da suna Sheikh Murtala Asada ya ƙara taso da wannan ƙura, inda a karatunsa ya fito ya bayyana cewa idan Sheikh Profeso Ibrahim Maƙari ya isa ya fito ya ce wai abinda da Alƙasim ya faɗa ba haka ba ne ba, ba wai Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Bukari ya dinga turo ɗalibansa wanda ya kira ɗaliban Sheikh Profeso Ibrahim Ahmad Bukari da jahilai ba wai ya turo su ba sai dai shi ya fito da kansa ya karyata ya ce ba haka ba ne ba idan har ya Profesa ya fito ya yi wannan bayanin wai za su sa kamfanin MTN su fito da wannan magana kowa ya je to wannan magana magana ta gaskiya ta hasala matasan malaman ɗariƙar Tijjaniya gaba ɗaya sakamakon wannan furuci da ga shi Murtala Asada Sokoto ya insha Allah a yanzu an maiwa da shi Sheikh Murtala Asada Izala zazzafan raddi tare da kausassun kalamai kwatankwacin irin abin da ya faɗa ga Sheikh Profesa Ibrahim Ahmad Magari. in Allah ya yarda yanzu ba tare da ɓata lokaci ba a wannan tasha ta mu TV za mu sada ku da ɗaya daga cikin matasan malaman ɗariƙar Tijjaniya a ji irin zazzafan raddin da ya mai kwatankwacin irin usulubin da ya fito da shi na zazzafan magana da ya fitar shi ma yanzu insha Allah zai sha raddi daga baki da baki daga bakin shehin malami a Sheikh Mujittafa mai ɓarota a yi sauraro da kallo lafiya. raddi ga jahili murtala da sakkwato ɗaya daga cikin karai 'yan siyasa makiyin manzan allah ba wahabi almajirin ibn taimiyya ɗaya daga cikin waɗanda bai iya magana ba kuma bai san darajan kansa ba bai san kuma darajan addini ba sannan bai san darajan malamai ba murtala asada wani ɗaya daga cikin karan wahabiyawa ne da ke garin sokoto ko zamfara ne bai san darajar mutane ba bai san darajar kanshi ba kuma ga shi da ƙaryen tsiya ta tataccen makaryace ne sannan yana ɗaya daga cikin mutane masu san ta da zaune tsaye a ainihin garin sokoto wanda kullum ba shi da aiki illa neman aibin al'umma ba shi da aiki illa tashin hankali da rigima da rena na gaba kuma wallahi azim murtala asada matuƙar irin wannan rayuwar ce rayuwarku wallahi babu inda za ku kai kuma wallahi ba za ku gama lafiya ba duk wanda bai girmama na gaba da shi a ran alkiyama wallahi sai ya sha mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mallan yarhamsa girana walam yuwaqqir kabirana falaysa minna duk babban duk dan karamin da ba da baya girma babba da babban da baya jin tausayin dan karami to baya tare da mu to kai baka da ladabi baka da biyayya bari sa muku jahilci da shishigi da ya zo da akan wannan yaron akan wannan yaron alkasim hotoro wai za su je su roƙa mtn mtn su fito musu da wurin da Profesa Ibrahim Makari yake koyan karatu a wurin wannan jahilin Alkasim Hotoro. Shi wannan Alkasim Hotoro wallahi tallahi bai kai ƙananan ƙananan almajirin Profesa Ibrahim Makari ba. Ku je ABU ku ji, ko kuma ku je Bayero University na Kano ɗin ku ji. Za ku san wane ne Profesa Ibrahim Makari, sannan ku dawo ne ABU, University da babu irin ta Afirka. Za ku ga manya-manya lakcarori amma ɗalibai na Profesa Ibrahim Makari. Ku dawo nan Kaduna State University za ku ga wanda sun sun shafa masu Dr. Rabi'u ko Dr. Sani Rijiyar Lemu a ilimi, amma wallahi almajirin Profesa Ibrahim Makari ne. Wallahi Profesa Ibrahim Makari ba ku san shi ba. ko mutum ne wanda ba shi da girman kai amma irin baiwar da Allah ya mai da almajiran da suke karkashin shi wallahi tallahi in an fito da su irin almajirin da suke karkashin shi wallahi al'azim ina mai tabbatar muku babu wani malami a cikin bawahabi ma da ya isa ya je kusa da almajiran Profesa Ibrahim Bakari wallahi doktoci ne fa almajiran shi doktoci. to sai wannan jahilin da kikin alkasim hotoru shine wanda za a iya haɗa shi ma da Profesa Ibrahim Bakari jahili irin wannan wanda ba abin da ya sani sai shirme to bari in sa muku shiriri ta wannan mahaukaci murtala asada abin da yake faɗa wai za su je wajen mtn su nemi mtn su fito da maganin professor bari in ya muku yan bid'a suna nan sun sawo malam alkasim hoto gaba kusan dalili saboda ya faɗi wata magana to abin da zai baka mamaki hatta yan uwa ahli sunna wai su ba su san ta haƙirin dan bid'a aqida ta cikin aqidun ahli sunna duk littattafan mu na aqida zaka ga akwai ta haƙiri ta dan bid'a da rashin girmama shi da rashin ɗauka ce wata tsiya saboda izza ga sunna take ba ga bid'a ba to abinda muka cewa zage-zagen da 'yan bid'a kai da wasu masu gani-gani mu abinda muka cewa farfesa makare in ɗana ya fito ya karyata abinda malam alƙasan hoto ya faɗa mu ko insha Allahu za mu yi amfani da dama cewa MTM su kawo muna maganar da Malam Alkasin ya da shi don kowa ya jiya a gano an makaryaci in ka isa farfesa makare ka bar tura yara jahilai suna zagin Malam Alkasin Hotoro kuma wallahi raddi akan cewa wai Malam Alkasin Hotoro magana akan ai kazana wallahi kare ilimin Malam Alkasin Hotoro kamar shaju na ranar aka ce rana bata bullo ba To, ai ku da mabiya watan da jahilai ne, a cikin ku za ku ga alƙasimu hoto da kawun malami ne amma jahili ne ni mai ta na ci shi gyara ni ma in alkasim hotoro ya isa gyaran da na ci shi na larabci ya fito ya da cewa ba gyara ba ne na ci shi da ku jahilai ne murtala a sada tun da kai jahili ne malaman kama jahilai ne dole ne ai za ka ga sa alkasim hoto a matsayin malamai wannan a cikin ɗariƙa an ce maka wani abu ne wallahi azim a cikin ɗariƙa alƙasim hoto bai sai buɗe baki ya ce shi malami ba ne a cikin almajiran Profesa Ibrahim Makar wallahi azim wallahi azim kwatan kwatan kwatan kwatan kwatan kwatan su wani alƙasim bai kai ba ina ma ilimin tunda ku jahilai ne wahabiya ba ku da ilimi shine daman daga kun fara karatu kun iya arba'un hadis kun iya nahawul wadi kun dan iya li'irabun nahawul wadi kun dan iya iziya ba ma iziya ba kun iya ahalari motora malami ne amma a wurin tijjanawa a wurin malamai wallahi tallahi alkasim motora ƙasar gumin jahili ne ballanta ma ka za ka haɗa shi da Profesa Ibrahim Makar wallahi ƙaryan kamar furtala asada. Ba ma Profesa Ibrahim Makari ba wallahi ɗaliban Profesa Ibrahim Makari ka isa ka haɗa su da ainihin alkasim hotoro ba ɗan ƙararramin ɗan ƙararramin ɗan ƙararramin almajiri ne babu abin da ya sani ba abin da ya iya me shi me ya sani me ya iya ilimin wannan yaron alkasim hotoro eh da kake magana za ku je ku sa mtn su fitar da inda profesa ya tambaya alkasim hotoro fatawa to me yasa ba ku fitar ba ai inda gaskiya ya da tuntun kun fitar inda gaskiya ne da tuntuna kun fitar me yasa ba fitar ba ƙaryan banza neman girma neman san a sani neman isa eh neman neman san a sani wannan alƙasim hoto ƙwaya nawa yake wannan yaran alƙasim hoto ƙwaya nawa yake me ya sani a ilimi me ya sani eh mu da muke shi a cikin kogin rasulullahi huwal kullu minhu al kullu batanan wa zahiran Fabaris babu wa malana fi masharabu duk kogin da ba na annau ba mu da abin sha to saboda haka murtala asada wallahi azim eh, ɗariƙan nan tafi ƙarfinku sai dai ku ganta ku ƙyale ta tijjaniya kadiriya duk sun fi ƙarfinku da kai da malamin ka lukuwa sai dai ku ga ɗariƙa ku ƙyale ta wanda ɗariƙan nan in baka yi ba uban ya yi murtala asada idan ubanka bai yi ba uban uban ya yi ma'ana kakanka ya yi in ku ɗariƙa shirka ce in ku ɗariƙa bid'a ce babanka ɗan bid'a ne ko kakanka ɗan bid'a ne domin in babanka bai ba za a samu kakan ya yi ɗariƙa a sakkwato ya mutu kuma a bid'a haka nan kai ma malukuwa wannan ɗariƙa in ba ka yi ta ba babanka ya yi ka ya yi lukuwa idan ka bai yi ba uban ubanka ya yi lukuwa ma'ana kakanka ya yi ɗariƙa kuma in dai ka ce ‘yan ɗariƙu kafirai ne to lallai ilalla babanka ma kafiri ne lukuwa kakanka ma kafiri ne mamarka kafira ce babanka ma kafiri ne domin duk a ɗariƙa suka mutu kuma ɗariƙan nan fa ma fihi zikiru shaiki au zikiru gairihi shehu ibrahim yana cewa ɗariƙa babu ambatan shehu tijjani ko ambatan shehu ibrahim fawirdi da'il abdi aina dawa'i wuridin shehu tijjani da ake karantawa istighfari ne fa salatin annabi la ilaha illallahu menene abin da ba annabi zo da shi ba a cikin wa'annan abubuwa istighfari salatin annabi la ilaha illallahu wannan ita ce ɗarika. da safe za a ce ka zauna ka yi istighfari kafa ɗari salatin annabi kafa ɗari la ilaha illallahu kafa ɗari shi ne lazumin safe bayan la'asar ka yi sallar la'asar ka tashi hmm? wa iza faragata fansab wa ila rabbika fargab bayan la'asar za ka zauna nan kuma kai istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari istighfari ne ba annabi ya zo da shi ba ko ko salatin annabi ne ba annabi ya zo da shi ba ko ko la ilaha illallahu ne ba annabi ya zo da ita ba wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu a haqqa biha ko ko istighfari ne ba annabi ya zo da su ba wannan fa ita ce ɗariƙa hmm? ita ce ɗariƙa famal wirdu illa zikiru lillahi wahdahu tusalli alal mukutari kaira wara'i shehu baran ce famal wirdu wallahi wurdin ɗariƙa ba komai ne. illa zikiru lillahi wahadahu face ambatan Allah shi kadai face ambatan Allah shi kadai tusalli alal mukutari sannan kuma sai kai salati a bisa manzan Allah kaira ra'i mafi alkhairin abin gani mafi alkhairin abu mai girma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to saboda haka murtala asada da kake maganin cewa littattafan ku akwai ta na yan bid'a to ta ku tunda ba Allah bane ya mana ta me zai dame mu kuma ana magana yan bid'a ai kore ta to yan bid'a domin aqidar da kuke kai annabi sallallahu alaihi wa alihi bai san aƙidar ku ba da kuke magana cewa ku ahlus sunna babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ambatan wata firƙa ko ya ambace ku sunan kanshi ku ce ma kanku ahlus sunnati shi kanshi wannan bid'a ne annabi bai san da wannan sunan ba ku keɓanta kanku waɗansu jaba ku ce ku ahlus sunna wallahi babu hadisi sai dai kai annabi ce alaikum bi sunnati ku rike sunnata amma wasu jama'a su ta ce munan ahlus sunna ne wallahi wannan bid'a ne babu aya babu hadisi eh kuma Allah ya ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaka kada ku tsarkake kawunanku Allah shi ya san wanda ya fi wani tsoron Allah amma ku kuna ganin ku ne akan daidai wanda ba ku kuma kafiri ne fasiki ne to Profesa Ibrahim Makarya muku nisa wannan wurin da kuka gani ba da jahilci ya ji aka bashi limancin masallacin da ya fi kowanne a Najeriya ba shi Profesa Ibrahim Makari shi ne shugaban limaman masallatan Najeriya gabaki ɗaya sai dai ku mutu an ce muku da jahilci ya samu wannan makamin da ilimi ne kuma inda kuna da irin wannan ilimin da ku za a ba wahabiyawa kuma har ku koma ga Allah har ku mutu wannan masallaci ba zai ƙara zama a hannun wahabiyawa ba domin duniya ta tabbatar da jahili ne ku ballantana kai murtala asada wanda in banda hayaniya da surutu ba abin da ka iya duk wanda ya ganka ya ga dan kama duk wanda ya ganka ya ga dan tasha duk wanda ya ganka ya ga dan solo duk wanda ya ganka ya ga mutumin da ka san babu tarbiyya babu natsuwa a tattare da shi ba malami ba ne kawai jahili ne wallahi murtala a sa da kai jahili ne kawai ka sa gan malamai kai da kiki ne sannan kai mara albarka ne duk wanda ya rabe ka wallahi ba zai albarka ba murtala ba haka da hankali ba haka da tunani murtala asada wallahi al'azima na rantse da girman Allah duk wanda ya rabe ka ran alkiyama sai yayi nadama domin baka san kimar iyayenka ba baka san kimar malamanka ba murtala asada baka san kimar annabi muhammadu ba baka san kimar su ba kuma ni mai baro ta wallahi kun shiga uku wallahi da a ce social media ga baki ɗaya za eh, sufayen social media ga baki ɗaya za su daina magana su banni wallahi ni kaɗai mai baro ta na ishe ku wahabiya wallahi na ishe ku ba zan kyale ku ba duk sanda kuka yi ƙarya kuka shara da ƙarya sai na zo na warware ma al'umma Profesa Ibrahim Makari ya muku nisa kuma ya fi ku tsarkin zuciya ya fi ku ladabi ya fi ku ilimi ya fi ku ladabi ya fi ku rufin asiri ya fi ku tausayi eh duk abin da ake nema na kwalitin shugaba Profesa Ibrahim Makari wallahi ya hada sai ka zo ka zo na da shi in ka zo na da shi za ka gane mutum ne na Allah mutum ne na Allah amma saboda baƙin ciki da harsada kowa ya sa idanunsa to muna nan muna ta mai addu'a Allah ya ƙara tsare mana Profesa Ibrahim Makari ka raba shi da sharrin wahabiyawa ka raba shi da sharrin almajiran Ibn Taymiyyah shugaban wahabiyawa shugaban shugaban Yahudawa almajirin Yahudawa wallahi kun ga wannan aƙida kun ga wannan aƙida da aka da aka tura mana ita cikin addinin musulunci Ibn Taymiyyah wallahi tsakanin mu da kai Allah ya isa wallahi Ibn Taymiyyah tsakanin mu da kai Allah ya isa ka cuce mu Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah a kura ne da kura ne da fatar akuya fa wallahi ibnu taymiya kuna ganin shi malaman shi guda biyu har ya koma ga Allah yana zuwa ya dauki karatu a wurin su wallahi alazim yahudawa ne ɗaya sunan shi ibnu malika ɗaya sunan shi ibnu maimun ku je ku bincika tarihi wallahi alazim yahudawa da ka sani yahudawa har ibnu taymiya ya koma ga Allah yana zuwa wajen su neman karatu a nan ne ya je koyo akidar komai Allah ya zo ya dasa mana ita kamar yadda zan sanya muku rijiyar lemu yake ko rijiyar zaki ku ji yadda yake bayani akan cewa aqidar komai Allah daman ta dade eh ta dade mana ya tona musu asiri ne ya tona musu asiri aqidar komai Allah ta dade wa ya fara bayyana ta ibnu taymiya domin shine yazo ce hawadisa la awwal laha fararrun abubuwa ba su da farko sun fara ne da Allah ma'anan komai Allah ne wallahi ibnu taymiya shi ya fara wannan magana tsakanin fa ibnu taymiya da shehu ibrahim akwai kusan shekara ɗari bakwai ibn taymiya ya girma shehu ibrahim da shekara 700 to kuma wannan aqidan tuntuni akwai ta ta komai Allah ne waye koyar da ita ibn hawa hawadisa la awwala laha shi ko shehu ibrahim a cikin littafansa ba za ka taba jin irin wa'annan maganganun shehu ibrahim yazo ce komai Allah bane sai dai in yazo yana magana akan fana'i zai ce akwai inda Allah ya ce innani innani anallahu la ilaha illa ana Allahu la ilaha illa huwa Allahu la eh, sai kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina shi baran zai magana akan wa'annan abubuwa kuma wannan wani ilimi ne na sufai wani ilimi ne kuma na ainihin eh, fana'i cikin sanin Allah to da wannan kawai sukan iya dogara kuma wannan qur'ani ne ya fara idan har zaka ce shi ibrahim ya zo ya magana akan la ilaha illa ana la ilaha illa anta eh, la ilaha illa huwa to qur'ani ne shine ya fara kuma in zaka ce shi ibrahim ya ce Allah yayi magana bi lisani shajara qur'ani ne yayi magana ƙur'ani ne ya faɗa in za ka ce shehu ya ce ah, allah ya yi magana ta jikin dutse ƙur'ani ne ya faɗa falan ma ta jalla rabbu hudul jabali imam shaukani ya ce ma'anan falan ma ta jalla rabbu hudul jabali karkashin fassarar wannan aya ya ce falan ma zahara rabbu hudul jabali yayin da Allah ya bayyana ma Annaba Musa akan dutse wallahi alazim ka duba tafsirin shaukani abin da ya fassara kenan imam shaukani Allah ya tajalli wa annabi Musa a jikin dutse wa karra Musa saiƙan nan ya faɗi sumammi to saboda haka sai dai ku kirkira ƙarya bari in na gama kuka gama jin wannan shirman nashi ku je kai murtala asara tataccen makaryaci tataccen mara ladabi da biyayya ku je ku sa MTN in kun fasa wallahi ku raina Allah in kun fasa zuwa ku je ku fito da abin da ainihin tattaunawar da Profesa Ibrahim Makar suka yi har ya nemi fatawa a wurin wannan jahilin Alkasim Hotoro to wallahi ku na Allah ba 'yan halal bane wahabiyanci bata tsugunna ta haife ku ba in ku ba haka bane wahabiyanci ba ta haife ku ba ku je ku sa MTN ta fito ku je ku sa MTN ta fito haifaffu a cikin iyayen ku je ni mutane na su ɗaukaka mahaukaci kuma ko mahaukaci Tubura, Allah ka ruguza bid'a da yan bid'a Allah ka kaskanta bid'a da yan bid'a ya Allah duk mai daure ma yan bid'a gindi Allah ka jarabe shi da abin da bai ima Allah ka kaskanta su Allah ka izo musu musiba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta to yanzu dan Allah dan annabi yan uwa dan Allah dan annabi in dai wannan mutumin ba fasiki bane in dai wannan mutumin ba la'ananne bane wannan malami kenan ai shi malami har kullun yana yi ma al'umma fatan shirya ne lokacin da annabi Nuhu ya kira al'ummansa shekara dubu ɗaya ya babu hamsin yana kira duk sanda ya kira su zuwa ga Allah har ma ce rabbi inni da autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum iya illa firara wa inni kullama da autuhum gafira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara summa da autuhum jihara summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace na kira su amma kiran da ne musu ba abin da ya kara musu sai gujewa daga rahamar Allah hakan nan al'umman annabi Nuhu za su kama shi su bibbige shi su ji mai ciwo su je su jefar da shi akan bola amma in ya farka zai ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na basu sani bane suka yi min haka amma da yake wannan murtala a sada fasiki ne makiyin Allah ne ba malami ba ne. ka duba yadda yake cewa Allah ya tarwatsa yan bid'a to ku ne yan bid'a ai addinin ku shine addinin bid'a mu muna nan akan alkitabu was sunna qur'ani da hadisi shehu ibrahim Allah ya kara masa yadda yana faɗa a cikin ruhul adabi yana cewa ya ƙuli ibrahim najulul haji abdul ilahi badr nal wahaji min badi bismillahi summa alhamdulillahi zaddaul azim majdi sai ya ce nasihatun minni ila ikwani faltumsiku dariqatat tijani dariqa mahadil fadl war ridwani sai ce ussisa bi sunnati wal furqani shi ibrahim ya ce wannan dariƙar da kuke gani nasihatun minni ila ikwani nasiha daga gare ni zuwa yan uwana faltumsiku dariqatat tijani ku rike dariqar shehu tijani ɗariƙa mahadul fadali ɗariƙa ce ta tsantsan falala war ridwani da yardar Allah ussisa bi sunnati an gina ɗariƙa shehu ta tijjani akan sunna wal furqani da alqur'ani menene ɗariƙa? fa ma fihi zikiru sheki au zikiru gairihi babu ambatan shehu tijjani ko ambatan shehu ibrahim a cikin ɗariƙa fawur dili da'il abdi aina da wa'i wuridin ɗariƙa ambatan Allah ne famal wurdu illa zikiru lillahi wahdahu tusalli alal muqtari kaira wara'i shehu ya ce famal wuridu illa zikiru lillahi wa da wuridin dariƙa ba kai bane illa zikirin Allah shi kadai ambatan Allah shi kadai to shine zaka ji shehu Ibrahim yana faɗa yana cewa dariƙa mahadul fadli dariƙa ce ta tsantsan falala war ridwani da yaddar Allah Usisa, bis sunnati an gina ta da sunna wal furqani da alqur'ani sai ya ce wa lazimu lazima zai dariƙi ku lazimci lazimin wannan dariƙa bi za yunalir ribhu bit haƙiƙi da haka ne ake samun yardar Allah ake samun sakankancewa da samun tabbacin haɗuwa da soyayyar Allah da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka ban da shi wannan murtala asada murtala asada idan ba ku je kun sa MTN sun hiran maulana Profesa ibrahim makari da wannan yaron alkasim hotora wallahi ba ku cika yan halak ba wallahi wahabiya wallahi wahabiyanci ba ta haife ku da jini ba in dai ba ku je kun nemo ba in dai ba ku je kun nemo ba wallahi al'azi ina ƙara gaya muku jahili ne ku murtala a sada jahili ne kai da kiki ne kai ba ka da ilimi wallahi ba ka da hankali kuma wallahi ba ka da hankali mutanen sakwatan ma haka suke kallon ka jahili mahaukaci daman mahaukacin ne da kai da malamin ka lukuwa mahaukata ne ba a ganin ku da kima ba a ganin ku da daraja a nan duniya mahaukata a lahira ba ku tashi mahaukata a nan duniya taɓaɓɓu lahira ba ku tashi taɓaɓɓu wallahi alazim wallahi azim wallahi al'azim bar in gaya muku wallahi al'azim da mutum ya shiga addinin wahabiyanci wallahi gaya ya shiga addinin kiristanci wallahi al'azim domin kiristoci sun fi wahabiyawa daraja kiristoci sun fi wahabiyawa imani addinin kirista wallahi ya fi addinin izala wallahi al'azim da mutum ya shiga addinin wahabiyanci wallahi tallahi gara ya shiga addinin kirista ‘yan uwa ina kiranku masoya ina kiran ku kada ku bari waɗannan wawayen su ruɗe ku wallahi azim da mutum ya bar addinin musulunci ya shiga addinin wahabiya wallahi gara ya bari ya shiga addinin kiristanci domin su kirista su suna yin addinin su ne ba sa kafarta kowa ba sa kai kowa wuta suna addinin su ne suna ganin akan hanya suke amma kuma su kiristoci in dai ba ainihin an samu kubucewan baki ba ko kuma waɗansu marasa son zaman lafiya a cikinsu ba za ka taɓa ganin kirista ya zo yana zagin annabi ba ba za ka taɓa gani ba sai dai in an samu ainihin kubutar baki ko kuma ainihin an samu wani tasgaro amma kaga kirista ya zo yana zagin addinin wani ba sa yi kiristoci ba sa yi amma wahabiyawa a cikinsu ba ake samun masu zagin annabi zagin annabi kuru-kuru barin sa muku kuji bari in samu ku ji yadda yadda yadda wahabiya suke zagin annabi wallahi azimu daga shiga addinin wahabiyanci wallahi gara ka shiga addinin kirista ina baku shawara wallahi yan uwa in dai ba za ka zauna addinin annabi ba addinin annabi muhammadu ba za ka zauna cikin ɗariƙan nan tamu ba to kana so ka fita to ka koma kirista kawai ya hu maka kwanciyar hankali da kace ka shiga addinin wahabiyanci domin wallahi tallahi da wahabiya wallahi gara kirista ni na bi ganin mutuncin kiristoci wallahi tallahi akan wahabiyawa ni na fi ganin imanin kiristoci domin sun yi imani da annabi isa sun yi imani da allah kawai sun ce allah uku ne uh, trinities kenan god the father god the mother and god the holy spirit ko to su wannan iyakan fahimtar su kenan to su kwa wahabiyawa duk ba wahabi da ka sani bai yarda da manzon allah ba kuma baya son manzon allah kuma ya rena manzon allah kuma wallahi alazim duk wanda ya rena annabi sai ya shiga wuta ko wuta ta cika sai an yi maneji da su saboda haka wallahi alazim wahabiyawa ba ku ba rahamar Allah ba ku ba rahamar Allah bari sa muku kuji ku saurare ni bari sanya muku kuji ku dan bani minti kalilan bari sanya muku kuji yanzu ku saurari wannan ku ji an gane wannan in ka ce manzon Allah baya kuskure ko ya san gaibu ka ɗauki hakkin Allah ka biyo manzon Allah in ka ce manzon Allah baya bakin da kikin Allah ya ƙara dawwamar da kai Idris Aziz a cikin kurkuku in ka ce manzon Allah baya kuskure ko ka ce manzon Allah ya san gaibu ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba manzo Allah wallahi ƙarya kake jahili eh, jakin bauchi ƙarya kake ƙarya kake jahili jakin bauchi wallahi azim annabi bai taɓa kuskure ba laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansari wal ansari allazi nattaba'u fi sa'atil usrati min ba'di ma kala tazigu qulubi fariqin minhum thumma taba alaihim al kalamu bin nabiyyi wal murad bihi ummatuhu da annabi ake magana amma mu ake magana mu ake mu ake nufi annabi bai taba kuskure ba kada ka ji Allah ce afallahu an kalima azinta lahum hatta ya tabayyana lakal lazina sadaqu wa ta'lamal kazibina maganan da annabi ake amma mu ake nufi kalamu bin nabi wal murad bihi ummatuhu jahili jahili bakin jahili idi dutsen tashi kada ka ji Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wannan maganan alkalamu bin nabi malaman tafsiri za su gaya maka da annabi ake magana amma wal maradu bihi ummatuhu abin da ake nufi al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu ake kar ka ji Allah ya ce ya wan nabi lima tuharrimu ma a halallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim kai tunanin annabi laifi yayi annabi bai taba kuskure ba alkalamu bin nabi wal maradu bihi ummatuhu dan Allah dan Allah jakin dutsen tanshi in kai suka kawo mun wuri daya. inda malamai suka rubuta suka ce wannan maganan annabi ce kuskure ne ko wannan aikin annabi ne kuskure ne ko kuma inda Allah ya rasulullah nan wajen kuskure kai wallahi alazim babu to kun ga wannan kiyayya ne kamar da muka gaya muku sun raina annabi ba sa son annabi Muhammadu sannan in ana maganan gaibu annabi ya san gaibu gaibu ya kasu kashi biyar akwai gaibin da Allah yake banta kansa da shi babu wanda ya sani sai Allah amma akwai annaba wanda Allah yake banta gaibin kuma da ya ba su sani ta wannan bangaren annabi ya kalla imamu Hussein ya ce hada hadha kutal zulman Hussein wannan bayan dutsantan shi da kiki Allah ya ƙara dawwamar da kai a prison maƙiyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh annabi ya ce ashaddun nasi li hubban qaumin na ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani bayan na mutu akwai wasu mutane za su zo a baya na sun fi kowa sona wannan ba gaibu bane jahili dutsen tanshi yawaddu ahaduhum ɗayan sa yana buri annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani da zai iya rasa iyalansa da dukiyansa dan ya gani wallahi da yayi da kiki dutsen tanshi wannan ba gaibu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan na tafi akwai wani yana nan fitowa sunansa uwaisul karni ya kai abubakar ya kai umar ko ya kai aliyu ya kai ya kai abubakar ku je wajen shi in kun je wajen shi ku ce na ce muku addu'a in kun haɗu wannan ba gaibu bane jahili jahili dutsen tanshi wannan ba gaibu bane kuma bayan annabi ya tafi kuma shi wannan ainihin uwaisul karni ya fito kuma suka haɗu kuma suka fara mai bayani akan manzon Allah ce ku mun shiru ma ra'aitu ma rasulullahi illa zillahu ai ba ku ga annabi ba sai inura annabi suka gai dai fara ba su bayani sabon annabi sayyidina abubakar da sayyidina umar ko sayyidina abubakar da sayyidina aliyu wallahi alazim ku ka suka fara wannan ba gaibu bane jahilai ne ku kun raina manzon Allah kun ji ba irin malaman naku ba sa ganin darajar annabi to da mutum yi addinin wahabiyanci wallahi gari ya zama kirista wallahi daga shiga addinin wahabiyanci ka zauna ka aqidar su kuma da suke kudircewa akan annabi wallahi gara ka zauna kiristanka domin babu abin da zai hana wuta ta kona ka sai dai ka mutu wallahi kad dai ka mutu kawai amma in dai ka mutu wallahi zai ka shiga wuta in dai akwai aqidar wahabiyanci a cikin zuciyarka wallahi tallahi billahi allazi sai ka shiga wuta sa Abubakar kuma suna can sun hadu da abin da suka aikata sa Albani Albanin Zaria da Kiki shi ma yana can ya gamu da abin da ya aikata su Jafar Adam su ma suna can sun gamu da abin da suka aikata na kiyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Ibn taymiya suna can Allah ya ƙara gwamu tsako a cikin wutar jahannama baki daya wallahi azim amma mu ba burin mu ta kai mutane wuta ba a'a in za ku zo ku shirya ku zo ku ga girman annabi muna maraba ku zo wallahi mun fi ran alkiyama duk mu shiga aljanna amma in dai babu ganin girman annabi cikin lamarin ku wallahi wata ko ta cika sai an yi maniji da ku wahabiyawa wallahi muna gaya muku al'umma kar ku yi addinin wahabiyanci kar ku yi addinin izalanci wallahi duk wanda yake da aqida irin ta su ibnu taymiya duk wanda yake da aqida irin ta wannan idris wallahi akan annabi wallahi tallahi sai ya shiga wuta wallahi tallahi sai ya shiga wuta wallahi ni mai baro ta na ga wallahi sai ya shiga wuta sai ya shiga wuta saboda haka jahili ne kai idi dutsen tanshi wallahi tallahi jahili ne jahili ne kai daƙiƙin jahili Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wannan gaibin ba wanda ya san shi sai Allah waccan aya da take magana qul la amliku li nafsi darran ah, qul la amliku li nafsi darran ah, naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al ghaiba lastaksartu min al wa ma massani yasu in ana illa nadhirun wannan aya tana magana akan gaibu wanda yake ba wanda ya san wannan gaibin sai Allah sannan amfanarwa wanda yake zuwa daga wurin Allah ba wanda zai iya wannan amfanin sai Allah amma annabi na amfanarwa irin wanda Allah ya yassare masa annabi ya san gaibi irin wanda Allah ya yassare masa gashi na karanta muku gaibo ba ya ku munafukan wahabiyawa wannan abin da na gaya muku in ba gaibo bane ku zo ku karyata ku duba cikin bukhari za ku ji inda imamul bukhari ya kawo baitin Abdullahi bin Rawaha da yake cewa wa fina Rasulullahi ya tulo kitabahu idan shakka ma'arufun min al-fajr a ranar huda ba'dal amma fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u duk abin da annabi ya faɗa mana ya ce zai faru gobe sai mun ga abin ya faru inji Abdullahi bin Rawaha sahabin manzon Allah mawaƙin manzon Allah wannan ba gaibu bane daƙiƙai jahilan banzawa biyawa Idris Abdulaziz da kiki jahilin banza Allah ya ƙara dawo mana da kai a cikin prison maƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi mu da ku babu sulhu in akan annabi ne mu in ga mun yi fushi an taba mana annabi Muhammadu ko an taba mana ahlul baiti wanda mu ahlul baiti sun fi mana kowa daga annabi Muhammadu sai ahlul baiti daga ahlul baiti sai sahabbai daga sahabbai sai waliyai sai waliyanmu wallahi tallahi ba za ka taba ganin mu mun yi fushi ba sai an taba waɗannan in ka taba su wallahi sai mun yi fushi da za ka shigo gona ka taɓa sayyidina abubakar kuma za ka ga yadda za mu yi biji-biji da kai ko ka taɓa sayyidina umar za mu yi biji-biji da kai ko ka taɓa sayyidina usman za mu yi biji-biji da kai ko ka taɓa sayyidina aliyu za mu yi biji-biji da kai dukkan masu girma ne a wurinmu dukkan su masu daraja ne a wurin mu. to amma abin da muke so ku sani wallahi al'azim wahabiyawa matakar muna social media wallahi kun shiga uku haka za ku ga mu? haka za ku kyale mu ba kuma da yadda za ku yi da mu domin kusan duk abin da za ku so ku karanta za mu karanta kuma za mu warware ma al'umma ku da manafincinku da kafircinku Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu wannan gaiban ba wanda ya san shi sai Allah na Allah ne wannan amma gaibin da Annabi Muhammad ya fi kowa cancanta da ya sani alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahada illa man irtada min rasulin huwa sayyidina rasulillah alimul gaibi Allah shine masanin gaibu fala Zihiru, ala gaibi ahada baya bayyana gaibinsa ga kowa illa manzarta da sai dai wanda ya zaba min rasulin daga cikin manzanni cikin manzanni akwai wanda ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sanar da manzan Allah saboda haka wannan raddi ne ga ainihin wannan babban makin annabi bari ƙara sa muku kuji bari ku ji bari ku ji saurare da ku ji Allah ka bashi in ka ce manzo Allah baya mantuwa hakkin Allah ka bashi don Allah ne wa ma kana rabbuka nasiya kaga in banda Idris Abdulaziz ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana sannu ƙure uka falatansa mu za mu karantar da kai karatun da ba za ka taɓa mantawa ba sai na rasulullahi mu za mu koyar da kai za mu sanar da kai karatu ba za ka manta ba wa ma kana rabbuka nasiya ba mahallin maganar ta annan bane jahili Idris Abdulaziz ka karanta wa ma kana rabbuka nasiya Allah ne kai baya mantuwa to ga annabin ma Allah ce za mu koyar da kai karatu irin karatun mu ko ba za ka taɓa mantawa ba kaga annabi ya wuce tunanin ku ba ku ganin girman annabi to bari ku ji wannan kuma babban manafiki babban bawa bari ku ji abin da ya faɗa ta manzon Allah ta rage dama shi an makasudin zuwa hajjin su su ziyarci manzon Allah dama ai hajjin bata kuɗi dai na gai don duk wanda ya tafi aikin haji don su ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahala banza yayi almubazzari ne ya bata kuɗin shi ga banza in dai don ya ziyarci kabarin annabi ta haji to kuɗin shi ma bai san inda ya kashe su don ko ba a sa ka kashin kuɗi don ka zo ka ziyarci kabarin annabi ba babu wani To, kun ji wannan Dan Allah yanzu wannan ba da sai muke faɗa ya annabo bane. Duk wanda ya je ya ziyarci kabarin manzon Allah yayi aikin banza. Wannan fa sune malaman wabiyawa. Dan Allah ku ji annabi ake faɗa ma wannan magana. To lukuwa kai ne in gaje ka ziyarci kabarin manzon Allah kai aikin banza. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi fa arda alaihi salam babu wanda zai zo kabarina yi min sallama face Allah sai ya dawo min da ruhi na in mai mai da sallama yanzu shi lukuwa bai ta wannan maganar ta manzon Allah ba ba mamaki lukuwa ya koyi ne a wurin malamin sa ibnu taymiya wallahi raina annabi da cewa annabi bai isa ba ta wasari da manzon Allah duniya ba taɓa shi ba sai lokacin da ibnu taymiya ya fito sai lokacin da ibnu taymiya ya bayyana wallahi a lokacin ne aka fara raina manzon Allah ga kitabun radda adal akana'i qadil malikiya ibnu taymiya shi wannan littafin ya buɗe babi guda sunan babin itiyanu kabarin nabi itiyanu masjidin nabi li kabarin nabi laisa bi da'a ibnu taymiya yace ka tafi masallacin annabi dan ziyartar manzon Allah aikin banza ne ba da'a bane wallahi ya nan a cikin littafin kitabun radd alal akanai qadil malikiyya to wannan lukuwa makiyin manzon Allah inda ya koyi wannan magana kenan wurin ibnu taymiya kuma ko kwanan nan kun ji daurawa amina daurawa ya zo ya ce shi in ya tafi ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ma ya je wurin yana yin selfie ko yana yin waya ba kaga ko inda ziyaran annabi babu kyau daurawa ba zai je ba kuma ba zai rinka gargadin ma mutane cewa in ka je ka tsaya ka natsa gaban annabi kai ta gaishe da annabi ba ka je kana daukan waya kana selfie ba eh ba ka je kana daukan waya kana selfie ba mu kan wallahi tallahi annabi kan ba wanda zai raba mu da shi to kun ji dai abin wannan shine koyarwa wahabiya ba? wallahi wahabiya ku sani muna nan mun da abubuwan da duk abin kuke muna kallon ko mun je su mun tanaje su suna nan mun aje su hakan nan muke sama mu, yanzu wannan abubuwan hakan na sama ‘ya'yana tun daga farko har ƙarshe wata ma daga cikin yara ta ce baba yanzu anya wannan musulmai na ce to ke ma dai kyaji in kun samu irin wani abin ku rinka sama ‘ya'yayanku suna ji su gane maƙiya manzon Allah ne ku ga su gane maƙiya manzon Allah ne ku musu bayani ku ce kun san suwaye maƙiya manzon Allah wayannan mutanen da suke cewa ahlus sunna makiya annabi bari bari bari mu tabbatar muku da kiyin annabi sai ku danna sai kun musu karatu akan girman annabi in ka je aikin umara ka ziyarci annabi kai sai kun musu karatu tukunna sai ku kawo na wahabiyawa kusa to anan ƴaƴan ku za su taso da kin wannan gurɓatacciyar aƙida wallahi kun shiga uku social media ai social media alheri ne a gare mu wallahi alazim da yawa daga cikin mutane yanzu wai lukuwa da kuke wannan shirman naku ko ni mai baro ta yanzu ba iya irga muku adadin mutanen da suka ansa dariƙa a hannuna ba yanzu in za ku bi ni ta whatsapp dina mutanen da muka yi magana da su ta whatsapp na ba su dariƙa ba za su irgu ba suna nan da yawa kuna ta haukanku to wannan fa ita ce wannan fa ita ce wahabiya kun ji abin da wannan bakin azalimi makin manzan Allah yake faɗa yanzu ya kamata a ji wannan magana daga bakin malamin addini masoyin annabi me annabi ya muku haka me annabi ya muku wahabiyawa ba kwa san annabi me ya muku an ce ba kwa san annabi ku zo ku yi tarjin haushi me annabi ya muku to yan uwa ina ganin <laughs> Ah, suna nan da yawa wannan jerin da kuka gani duk jerin baƙaƙen maganganun wahabiyawa ne da suka ma annabi muhammadu karatun namu ba zai tsawaita ba kusan ni <laughs> ban iya dadewa a live ba kun sani eh, kun san karatun na shigo da karatuttuka guda biyu ne a lokaci guda ɗaya ina ganin in mun karasa na jin nashi za ku yi mana hakuri, zan zo in cire mana lokaci na musamman domin kowanne ɗaya daga cikin su in na sa sai na yi muku sharhi na muku bayani na ƙaryata ƙaryarsu eh, bari mu ƙarasa wannan dakata sai kuma wani lokaci zan zo muku karatu na musamman akan wannan din da ya saka in ka zo ko ka yi wahalar banda amma in Allah ya kai ka ɗakin manzon masallacin manzon Allah dama shi an ka ziyarta kuma zuwa ziyarar masallacin manzon Allah bai ma cikin yake hajji kwanan baya karatu da muka tsaya darasi na ashirin na Aji <laughs> masallacin manzo aka ce a ziyarta kaga a wurin shi lukuwa masallaci ya fi annabi to wallahi ko ibn taymiya ya kawo a cikin littafin littafinsa iktida siratul mustaqim mukalafat ashabil jahim lokacin da ake ta muhawara akan wai da annabi da ka'aba wanne fi wani da maka da madina wanne fi wani daraja wannan ya ce maka wannan ya ce madina wannan ya ce maka wannan ya ce madina a ƙarshe ibn taymiya ce annan nabi abdul min al-ka'aba ibn taymiya ce wallahi annabi ya fi ka'aba to kaga anan ibnu taymiya muna tare da shi domin ya girmama annabi muna tare da ibnu taymiya anan domin ya girmama annabi ya ce annabi ya fi ka'aba to gashi kai da yake da kiki ne mahaukaci ne dabba ne lukuwa da yake kai dabba ne makin annabi yahudawa suka baka kwangila gashi ka zo ka ce za a iya zuwa a ziyarci manzon Allah za a iya zuwa a ziyarci masallaci amma ba za a iya zuwa a ziyarci annabi ba saboda ƙe annabi ta yi katoto a cikin zuciyarku to bari ku ji gashi dama yanzu baka da wanda kake faɗa da shi irin Sheikh Usman bin Fodi Lukuwa kuma wallahi Sheikh Usman bin Fodi ya fi karfin ka ba kadire ne ya mutu akan ɗirikan kadiriya kuma duk wani musulmi a Najeriya ya ci albarkacin Sheikh Usman bin Fodi wallahi ko ya sani ko bai sani ba domin mujaddadin addini ne to ka duba littafin nan da ya zo a cikin Badamasi halli masiratu wa ɗaibata musri'an sai ce li azura qabr al-hashimi ya muhammadi lamma ya yahu aka nafiha wa takammashal al-hujjaju nahwa muhammadi gudirtu kaji wata kan mashal na hawa muhammadi gashi abin da shi eh, eh, eh, shakson bin fode yake faɗa halli masiratun shin ina ma zan samu daman tafiya na wa ɗaya ba in tafi can ɗaya bar annabi musir an ina mai gaggawa li azura zura al hashimi muhammadi domin in je in ziyarci kabarin annabi mai bahashirin dangi amma kai lokuwa ka zo ka ce wai wai wai wai wai duk ya je ziyarci kabarin manzo Allah ya aikin manza yan uwa za ku yi mun uzuri za mu dakata anan insha Allah rabbi in Allah kai mu gobe zan sako wannan program tun daga farko musamman wannan kiyayyen sunan taken ma program din kiyayyen wahabiyawa ga annabi Muhammadu sunan taken kenan kiyayyen wahabiyawa ga annabi Muhammadu kiyayya da zagin da wahabiyawa suka ma annabi Muhammadu wa'annan mutanen da aka lissafa wallahi cikin su babu wanda bai cancanta aka shi ba babu shi babu wanda bai cancance tafi lahira ba saboda sun ci mutuncin manzon Allah daga naku dan uwanku Muhammad al mustafa ibn Abdullah mai baro ta Kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sai mun haɗu wani lokaci zazzafan raddi kenan tare da zazzafan martani aka saurara daga ɗaya daga bakin ɗaya daga cikin matasan malaman ɗariƙa wato Sheikh Mujittafa mai ɓarota. A yayin da ya marwa da Murtala Asa da Izala martani sakamakon maganganun kalaman da ya fito ya faɗa game da Furofeso Ibrahim Ahmad Makari a kan abin da alkasin Hutoro ya faɗa game da Furofeso Ibrahim Ahmad Makari, wannan martani ne dai aka mayar mafi yawanci wasu ne suke taso da magana. sai magana ta lafa wasu kuma sai su zo su taso ta kuma idan an taso ta kaga dole su kuma malamai za su ga bai kamata a yi shiru ba a mayar da martani saboda mafi yawanci in aka ga an yi shiru wasu daga cikin mutane kuma sai su dinga ɗauka maganganun da aka zo aka faɗa gaskiya ne tun daga ba gashi babu amsa saboda haka martani ya fi zama dole da a ce za a iya dinga shiru irin wannan maganganun in malami ya yi magana kawai in kai baka yadda ba kai shiru kawai ka ka rabu da malami tun da malami. ko ka je ka samu malami ga ka gashi ko kai mai waya ko na kusa da shi a yi wa malamin ka wa malami tambaya shin abin da ka faɗa ya so samu na zuciya gashi gashi muna neman cikakken ƙarin bayani kaga cikin ruwan sanyi sai malami ya bayyace maka magana abin da yake nufi da sauransu amma a fito da malami ya yi magana kawai a fito a ƙaryata shi ko a a tozarta shi malamin nan yana da ɗalibai yana da magoya baya kaga dole ba zai yi a shiru ba in ba haka ba aka yi shiru ka an zo an saki magana a cikin bainar jama'a